to kai dan kasa na hakika ka dace da yin jami'a don Allah ka zo da hakida kyakkyawa kun talakawa mun san dan kasa na alali shine zai zo da kalami kyakkyawa ga mu ba ya san da

min من ya يفقه قولي mai girma shugaban jam'iyyar adp a jihar kano injiniya bashir yaya karaye da mataimakansa da shugabannin jam'iyya daga kananan hukumomi goma sha shida da suke wannan waje mai girma abokin takara ta wannan jam'iyya wanda yake takarar mataimakin gwamna malar rabi bako albasu a masa babban tabi ɗan takarar gwamnan jihar kano alhaji dr umar yakubu dan hassan mai girma tsohon cikin cikinsu har injiniya inuwa da yake takarar majalisar ja a gaya a wannan jami'a ta ypp wanda suka yadda su zo mu haɗu mu tallata wannan tafiya da mutanen gaya da ajinki da albasu da wudin da sumaina da takai da garko da albasu da dogo ina so na sanar da al'ummar karo ta kudu cewa wajibi ne su ɗauki wannan takara a matsayin tasu dalili na guda biyu dalili na farko lokacin da na ɗauki takara na ce wannan yanki na kano ta kudu an zalunce shi shekara da shekaru rabban daga wannan yanki a samu wani da yake takara ko wanda ya ci zaɓe daga mataimakin gwamna zuwa gwamna tun kusan 1992 lokacin mai girma sanata kabir ibrahim gaya daga wannan lokaci an bar wannan yanki a baya ba a tunaninku to sai ubangiji subhanahu ta'ala ya haifi jikan wannan yanki a kano ta tsakiya sha'aban ibrahim sharada sauro me da uwar giwa da matar giwa da kannan giwa da yan giwa da dukkanin masu giwa da barayi bacci na ce duk da haka ina buƙatar Allah ya bani mataimaki daga Kano ta kudu muka duba manya-manyan jami'in da muke da su guda uku jam'iyyar apc mai mulki a halin yanzu ta ɗauki ɗan takara daga kano ta tsakiya a karamar hukumar sarawa ta ɗauki mataimaki daga kano ta kudu a karbar hukumar kobo jam'iyyar da ta sauka wadda da ita da ta apc ba ta da bambanci ita ce ta masu kayan gwari ta ɗauki ɗan takara daga kano ta tsakiya daga ƙaramar hukumar gwale ta ɗauki mataimaki daga kano ta arewa daga ƙaramar hukumar gwarzo aka jam'iyyar pdp duka mataimakansu da 'yan takararsu daga kano ta tsakiya suka fito da kuma kano ta arewa idan ɗan kano ta kudu yana tunanin an bar shi a baya idan ɗan kano ta kudu yana tunanin allah ya masa arziki amma an bar shi a baya to ya shigo wannan jirgi na annabi nuhu da za a ceci mutane da an kasa bacci wannan dalili sa suka gwada ƙoƙarin latsa mu a lokacin da muka fita a hukuma hukumata suka kasa bayan da muka tafi suka ƙona mota guda ɗaya wanda a jiya da shekaran jiya na isar da sako ga ita giwar da mai girma gwamna cewa ko shi bai isa hana ɗan karamin sauro yawo ba za muna karbar hukumar gaya sati uku da suka wuce sati uku da suka wuce mun je karamar hukumar ajingi mun taya su murna na samun profesa na farko a karamar hukumar ajingi muna hanyar komawa aka saka wasu 'yan iska suka jefi motar dan karamin sauro akan wannan dalili ba za mu iya dawowa ba muka yi musu wonin kan mai zuwa mataimakinsa zuwa kwamitoni zuwa 'yan majalisu na jiha da na tarayya su fita daga idan sauro in ba haka ba ya cije ko ina a jikinsu wani dalili yasa nake amfani da wannan dama mai kira da babban murya ina kira ga tsohon abokina abdullahi mahmud gaya bai fi na asali a gaya ba babu unguwar da zaka je ba ni da dan uwa a gaya ina faɗa masa ya yi kaɗan ya hana mu motsi a gaya idan muna saurara masa saboda kunya da alaka da muke da ita da wasu daga cikin ahalinsa amma idan ya ce kule za mu ce me idan ya kule za ce masa cancan idan allah ba nasara wannan sako ba gare shi kadai ba ne ba ga dukkanin wani dan majalisa ko na jiha ko na tarayya ko wani kwamishina ko wani ciyaman na karamar hukuma wallahi billahi muna musu wani wanda jin labarin mun taho gaya yana jin tsoron ba za a iya tare mu ba a nan wurin aka sabu labarin an je an sa wa ofis din yakin neman zaben mu huta da ke karamar hukumar birni tunaninsu za mu juya aka ce in an tafi yaƙi ba a juyawa amma idan sun yi sa jarumai ne su zo su tare mu inda muke nufa kira ga jami'an tsaro idan suna so a zauna lafiya su wa mutanen nan su musu wani lokacin su ya kusa expire saura kwanaki a yi zaɓe su fita daga gidan gwamnatin nan ko suna kuka ko suna dariya idan Allah ba mu nasara idan Allah ba mu nasara za mu yi wa al'umma adalci za komai haƙƙinsu za mu bar kowace garbar hukuma ta juya haƙƙinta da aka bata wannan gari na gaya wannan makaranta mai tarihi ta mai ta ne. wadda lokacin sani bello aka yi ta suna cikin makarantu da suka kyankyashe mutane da suka zama likitoci amma saboda ana so a sace kudin al'umma an ce an rufe ta babu tsaro in allah ya ba mu nasara za mu mai da ita faculty of medicine na makarantar university of science wanda suka gama aiki wasu sun mutu an hana su haƙinsu da ikon allah da girman allah idan na zama gamna za a rage wannan kudade da ake bi wanda na marayu ne wajibi ne a ba su haƙinsu ma'aikatan gwamnati in na zama gwamna an daina yake muku albashi ɗan uwanmu mutanen karkara da muka san darajar noma za mu farfado da darajar noma insha Allahu za mu ba da ayyukan yi ga matasa matasa kuna da ayyukan yi za mu ba ku ayyukan yi da yi Allah da girman Allah muna fatan za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya manya-manyan alaran momi ga jikanku ya fito takara yana takara ku mana addu'a iyayenmu mata zawarawa da 'yan mata da suke bukatar aure za mu ba ku sana'a da za ku dogara da kanku domin ku riƙe jikokinku da 'ya'yanku da marayunku da kuma yi muku aure jama'a Allah mai da kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa